والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ننظر ننظر إلى المسألتين Thank you. can ƙasa nan su a nan ba da sun da ba ne ƙasa nan su ina nan da ina nan su ina ɗari da hamsin da shida wanda wanda ya shi nan zuwa idan matsala idan ya wani shi kuma an dawo bayan an yi taure su wani tauri za mu ga na zo biyar matsala ta yi za mu duba zuwa ga matsaloli guda biyu na jido an na bainahuma tawafu za mu ga sun yi tawafuki roba a cikin rubu'i ɓangarori guda biyu da da ainihin lokacin da shi wannan wanda aka rasa shi din nan in mun dauka yana raye da kuma in mun dauka ya mutu shine matsala guda biyu an raba gado a matsayin yana raye kuma an raba gado a matsayin ya mutu ko ga matsayin yana raye can ga matsayin ya mutu can to da muka zo matsala guda biyu sai mu ga tsakanin su akwai tawafukan ya yi tawafuk a cikin rubutu. an gane ku wasu kaitan samaniya isulai sai muka dauki wafaki na takwas ya zama biyu ba na zuri buha sai mu buga ta fi a cikin sha biyu wato na abin da shi na farko can lokacin da yake raye mun kasa dukiyan guda mun kasa dukiyan sha biyu da ya mutu kuma an kasa dukiyan shidda aka yi aure ya koma takwas an kasa dukiya shida an yi aure ya koma takwas wanda ga suna a nan ƙasa ko ga sha biyu nan ga nawa ga takwas to shi da kake idan muka duba matsalar guda biyu sha biyu da takwas ɗin nan za mu samu tsakaninsu akwai tawafuki da rubu'i wato sun yi tawafuki da rubu'i rubu'in sha biyu nawa ne ba hudu ba hudu sai mu buga wannan hudun kaga fana a kuzu wuce a samaniya kaga eh, zai yi da oh, uku ne ko uku yawwa kaga uku za a buga shi cikin eh shi wannan uku ne a eh, kaga wannan muka duba cikin matsala za mu samu tsakaninsu akwai tawafuki rubu, rubu in sha biyu uku rubu in takwas biyu na? to nawa ne a bari da suna da lokaci mace hudu eh, an gane ku? to da zai mu ɗauki wafakin kamaniya shine isnaini aga biyu ne na ku? sai mu buga a cikin sha biyu tunda sun yi tawafuki da rubu'i to rubu'in sha biyu rubu'in da takwas shine biyu biyu nan sai a buga cikin sha biyu zai baka ishirin da hudu ko to shi ma in muka ɗauki na sha biyu rubu'in shi shine uku ko shi ma uku a buga cikin takwas zai baka nawa ishirin da hudu a shi za a nan sa hudu hudu wato an yi tawafuki da da rubu'i to kaga ishirin da hudu wani akudu izina ya ashara sai mu ɗauki wafaki na goma sha biyu fanar diribu hafin samaniya sai mu buga cikin takwas shi ma sai ya ba mu ishirin da hudu ko a ga duka ishirin da hudu ne kowane muka ɗauka wani amalin jami'a sai mu aikata jami'a abinda ya haɗa su sai to biyu gaba ɗaya mu haɗa su waje ɗaya gashi idan yana raye in yana raye wafakin na? shi miji kaga na yana raye sha biyu za kama sha biyu ne miji rabi rabon miji rabi ne bu, rabin sha biyu ne nawa shidda uwa tana da sudusi sudusin sha biyu ne biyu biyu yan uwa ne abai suna da nawa kowane daga cikinsu tunda akwai namiji ko za ka kasa dukiya nawa za ka kasa dukiya shi shi dan uwa dan uwa ne abdu zai dauki ne zakar misala zai dauka yi ko tunda dauka dan uwa ne abdu wanda wanda aka rasa shi yana rayi to ga shi zai dauki biyu so su dauki daya kaga sha biyu ya kare kenan an gani tunda ga wannan ga shidda ga biyu ga ɗaya ga ɗaya ga biyu a ga ya zama nawa sha biyu sannan in an ɗauka ya mutu in an ɗauka ya mutu shi a shi wannan ɗan uwan da aka rasa ɗan uwa ne abi in an ɗauka ya mutu to kaga zai zama to shi miji yana da rabi ba wanda ya kare shi rabin takwas a rabin ainihin shidda don za a raba dukiya shida ne sannan daga baya a yi aure zuwa takwas rabin shida uku ko sannan ita uwa tana da ɗaya cikin shida na sha biyu a na na shidda shi ne ɗaya An ga hudu ko? to sannan wannan ɗan wale abai za su ɗauki sulusani ko? sulusani na shida haka ba zai fito ba dole sai an yi aure da biyu to an yi aure da biyu zai zama hudu to hudun nan sai kowanne daga cikin sai ɗauki biyu a gari? Kowane da ɗauki da biyun nan da sauransu kaga shi ne shi za ka yi aure ya zama takwas an gane shi ne ya zama wannan shi ne jami'a ga in an dauke shi yana raye ga yarban shi in ya mutu ga yarban da za a yi nan da sauransu sultanin shida a ɗaya eh, shi ne hudu wani aiki da zai fito ba Eh, yanzu koma zai mu koma zuwa ga jami'a abin da ya tara za a yi bayani daki daki bayani zai mai tsawo ga shi da مختصر الخليل نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في ستر العورات آه. وترى من الأجنبي ما يراه من محرم وترى من الأجنبي ما يراه من محرم من محرم ita ita mace za ta gani daga ajinabi za ta gani daga ajinabi abinda shi ajinabi ke gani daga muharraminsa wato shi ne fuska da safin hannu ومن المحرم كرجل مع ma'anifi za ta gani daga muharraminsa kamar namiji tare da misalinsa kamar namiji tare da misalinsa ولا تطلب amatu bi tabatiyati ra'ati ba a neman baiwa ta lulluba kanta baiwa ba a neman ta ta lullube kanta an gane baiwa kamar namiji ne yanda namiji ba a cewa sai ya lulluba kanshi kafin ya yi sallah ko sauransu sai ta baiwa kazalika wa nudiba satruha bi halwati an so ta lullube jikinta in ita kaɗai ce a ciki ba kowa tare da ita ba kowa tana cikin daki an so ta lulluɓa jikinta duka wani li ummi ne sannan ita ma ummu da an so ta lulluɓa jikinta wa giraki sannan karamar yarinya ita ma an zo ta lulluɓa jikinta bi halwa saturun wajib alal qurra eh wa nudiba satruha bi halwa Wani li um wa li ummi waladin wa sagiratin saturun wajibun alal ga ita ummu walada da karamar yarinya wato akwai sutura wanda ya waje ga suturan da ya ga shine ya hau kan umu walada da kuma karamar yarinya an gane ai ya jibu an gane abin da ya waje baga iya an so shiga karamar yarinya ba dole bane kenan da umu walada an gane mustahabbi ne ita umu walada da ita iya ta yi irin shiga na ainihin a umu walada da wa da karamar yarinya an so ta yi irin shiga wanda yake wajibi ga iya wa adatin ɗan rahalar lil'isgirar ta sake sallah wato lil'isgirar in akwai sauran fasfasi wato rana ya kusan faduwa akwai sauran fasfasi ta sake in rahalar idan ta kusan balaga in ta kusan balaga sai ta yi sallah ba ta lullaba dukkan jikinta ba yadda biya ke lullubewa a adat ta sake sallah kabe rakinsu kaman babba in eh. tara kalbina kaman babba idan suka bar lullubi su ma in sun bar lullubi su sake sallah ka musallin bil alhariri kaman mutumin da ya sallah da ne shi ma ya saki wa in farada ko da shi kadai ne a cikin daki babu kowa a wajen au ko kuma wanda ya yi sallah da najasa bi gaire ga wani tare da shi ya yi sallah da najasa ga wani tare da shi aw bi wujudi mutahhir ko da samuwan abin da za a tsarkace abu ga ruwan da za a tsarkace abu sai bai tsarkace ba sai ya sallah da najasa shi ma wannan ya saki wannan da gari au bi najasin bi gairi wa farada ko da shi kadai ne ko ya yi sallah da najasa zai iya ɗaukar cewa ya yi sallah da najasa akwai wani ga wani tufafin nan a kan kuma zai ɗauka cewa in yi sallah da najasa tare da shi akwai wani kanan wasu na ganin in mutum in tare da kai in ba kowa tare da kai za ka iya sallar tsirara da najasa za ka yi sallah za ka iya sallar tsirara ka ajiye da najasa a gani ina da to gashi nan tare da shi akwai wani in yi sallah da najasa shi ne sake sallah to wanda zai ɗauka kuma ya yi sallah da najasa bigairin alhali ga wani tufafin nan wanda zai iya kamar akwai alhariri alhariri ko kuma wani tufafi haka da sauransu to ya saki tunda akwai wani au bi wujudi mudayyin ko ko da sabuwan abin tsarkacewa ya sake inga ga ruwan da za a iya tsarkace abu da shi sai yayi sallah da najasa haka nan wa in zanna adama salatihi wa salla bi idan yayi zaton babu sallah sai yayi sallah ya yi zaton sallar shi ba ta yi ba sai ya yi sallah da abu mai tsarki la ajizun ba wai wanda ya gajiya daga wankewa ba ba gajiya waye ba uriya da ya yi sallah tsirara shi wanda ya gajiya kamar wanda ya bari sallah lokaci ya wuce. Ina za mu نعم أرى نعم. لي إبرة لأركو أثمارا أفاها البلا وصودها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ابتدر الغلام وقال sai yaro ya yi gaggawa ya ce a arani ibratan sai arkuwa asmaran abban wa a arani ibratan ya ba da aran allura da arkuwa asmaran domin in ɗinka in gyara ainihin wata tsumbokara in gyara tsumbokara a halbila wanda tsufa ya tsofe ta kuma ya bakanta ta tsufa ya tsofe ta kuma ya bakanta ta kana samara tiye bi ala fasahi minni lamma jazabtu bi mukwada fan kharama tiye sai alluran ya karye a hannuna ala kadayin kan kuskure ninawa lokacin da na janyo igiyanta da na janyo igiyar alluran sai alluran ya karye a hannuna an yi sami a ne bi arshiha izra'ata a wudaha shi tsohon baya ganin ya mun sassauci in biya kimanta in biya arshinta izra ata a wuna lokacin da ya ga karkacewan alluran an gane me ya yake tutun da dai alluran na sai shi naira hamsin to yanzu ka dan karya shi yanzu daga karya shi ka rage mai daraja darajar da ka rage mai yanzu naira goma ne an gane yanzu allura ya koma naira arba'in misali yanzu ka biya naira goma shi ne arshi to shi baya ganin cewa in biya arzikin kawai alluran gaba ɗaya ke son biya haki ibaratan tumasiluha matan qimatan da an tujawida a shi ya ce haki ibaratan tumasiluha ya ce ka zo da allura wanda ya daidai da ita kawai ka zo da alluran da ya daidai da ita Auki matan ko kuma ka zo da kiman alluran da an da bayan ka gyara ta ba bayan ka gyara alluran na'am da dai bi wana وتاقني برحم لديه وانا da بها sai ya kwace min wato mishi na mishi wanda ake sa kwalli a ciki sai ya kwace min mishi rahanan da dai jingina gaba gare shi Wana nahika bi ha batan wannan ya ishe ka ya zama zaki ta zawo da ha da yi guzurinta wannan ya isa ya zama zaki da ya yayi guzurinta wala ayi marha bi rahmi wa yadi Ta an Shi تقصر أن أن تفك مرودها شي إدو غاشنا كرار دبي باب كل ba a sami kwalli ba shine marha. مرها gane ko, to su a wajen su ido in babu kwalli aibi ne ga wannan ido wato akwai matsala da idan to ido yana nan yanzu karar da babu kwalli tare da shi saboda jingiran da ya karba wa yadi takasuru an tafuka mirwadaha kuma hannuna ya takaitu daga ya iya fanso wannan mishin hannuna ya taƙaita ya kasa fanso wannan mishirin daura maskanaci warsu liman lam yakunta a wadaha fasbur gaura maskanaci ka jarabi zurfin talauci na fasbir gaura maskanaci ka jarabi zurfin talauci na da wannan sharbi Wani liman lam kunta a wadaha ka tausaya ga wanda bai kasance ya saba da wannan talauci ba a tausaya masa wannan shi ne sai yaro ya yi gaggawa ya ce ya ara min allura da arfuwa domin in yi facin in yi facin tsumma sun kara wanda tsufa ya tsofe ta kuma ya bakanta ta sai fankara mafi yaji ala kaɗa sai ya karye a hannuna akan kuskure da gare ni lamma da zabtu lokacin da na janyo mikwada ha na janyo igiyanta wannan ya shi ya ko ayi sani shi tsoho bai ga ya min rangwame ba in biya kiman imanta lokacin da ya ga karkacewanta a'a ya ce hati ibratan tumasiluha ka zo da allura da ya daidai da ita ko ka zo da kima ba da an tujawida bayan ka kyautata ta ka gyara ta rahanin. sai ya kwace bishina ya zama jingina da dangi gare shi wa nahika biha subbatan wannan ya isa ya zama to zagi ta zawo da hada yayi guzurinta ido ya zama kara zube babu kwalli saboda jinginansa wa yadi hannuna ya taƙaitu ya fanshi ainihin wannan mishi din fasbur gaura masalaci ka jarabi zurfin talauci na bizar shan da wannan sharri da na yi mutumin da ya kasa fanso mishi ya kasa talauci ya kai ta nawa ne mishi rai tsarazila eh, ya Kaga ya kasa fanso mishi. Ai saboda iya biya allura zai fanso wanda mishi. Daga talauci ya kai da ya kai wani siliman na ya kunta a wadaha ka tausaya ga wanda bai kasance ya saba da irin wannan talauci ba Na sai imamu nawawi arba'un بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الأول an karɓo daga sarkin muminai shine baban zaki Umar eh, an ce an kira shi baban zaki saboda jarumtan shi ba wai don kasancewar shi baban hafsa ba baban zaki shaja'ati shi ne umar ɗan khattab radiyallahu anhu قال سمعت رسول Sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم yace na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa innamal a'malu binniyat lalle dukan ayyuka suna tabbata ne da niyoyi wa innama likulli imrin ma nawa kuma lalle kowane mutum abin da ya niyya ne yake samu idan mutum ya yi niyyar alkhairi zai samu alkhairi in ya yi niyyar sharri ya samu sharri shine ma'ana wa inna ma li kulli mri'in ma nawa sabanin kuma shi istinbadin da Imamu Shafi'i yayi shi Imamu Shafi'i shi da wannan hadisin shi abin da ya fitar da shi ya fitar da istinbadin sallah sabanin niyya an gane yayi cewa mai nafila yana iya yin limanci ga masu farilla sannan mutumin da yake sallar la'asar zai iya limanci ga masu azahar kamar yadda mai azahar yana iya limanci ga masu la'asar mutumin da yake da sallar la'asar na jiya zai iya limanci ga masu la'asar na yau a gani yana wato yana rama la'asar na jiya mu kuma za mu yi la'asar na yau za mu iya bin shi sallah duk dai haka nan da sauransu imamu shafi'i ya yi wannan istinbadi din wanda babu wani malami da ya riga shi yin wannan istinbadi akan wannan kuma ya dogara da wannan hadisi wai wa inna ma li kulli imrin ma nawa an gani duk da dewa daga cikin malamai sun ce wannan hadisin kwata kwata ba shi da alaka da wannan shi hadisin nan yana magana ne akan niyyar mutane na alkhairi ko sharri idan mutum yana da niyya na alkhairi Allah zai ba shi lada akan alkhairinsa in yana da niyya na sharri Allah zai ba shi lada akan sa ba ana maganar niyya na sallah bane an gane wannan ko daga cikin masu wannan fahimta in ba na manta ba akwai Nasiruddin Albani shi yana ganin hadisin ba yana magana akan sallah sabanin niyya ba ne. an gane wannan ko duk da cewa maganar sallah sabanin niyya akwai nusul da yawa akan shi amma kafa hujja da wannan hadisin shine wasu malamai ke ja cewa wannan hadisin yana da alaka da sallah sabanin niyya an gane wannan ko to zahirin da hadisin kowane mutum abin da ya niyya yake samu to imamu shafi zai ce ta gina idan mutum ya yi niyyar sallar azahar, shi kuma liman ya yi niyyar sallar la'asar za su iya bin juna kowa yana tare da niyyarsa mai azahar yana tare da azahar din shi mai la'asar na tare da la'asar din shi sannan kuma idan wannan nafila yake yi to zai iya yin limanci ga masu farilla kowa yana tare da niyyarsa imam malik shi kuma zai ce a'a wannan baɗin akwai kuskure a ciki dalili manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma jibila al-imam li yusamma bi fala tasalifu alayhi an sanya liman ne dan ai koyi da shi kada ku saba mawa liman idan aka yi sallah sabanin niyya an saba kuma saba ba an saba liman yana azhar liman yana la'asar sai kana azhar kaga zahiri an saba tunda an saba kenan idan aka samu sabanin sallah sai ka bi shi baka da sallah kai kana zahar kama mai la'asar baka da sallah saboda an ce fala tattalifu alai an sanya liman ne don ai koyi da shi kada ku saba ma liman a wajen mai to imamu Shafi sai ce ai an ce dai kada saba ma liman a wajen aiki a wajen aiki ne aka ce kada saba ma liman ba wajen niyya ba dalili saboda hadisin ya zo fa iza kabbara fakabbiru wa iza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu hadisin ya zo ne kan abin da ya shafi aiki an sanya liman ne dan ayi koyi da shi ka saba mai in liman ya kabbara ba ku yi mai kabbara ba yi magana niyya ba nan wajen idan liman ya yi ruku'u ya yi ko ba ku yi ruku'u in liman ya yi sujada ba ku yi sujada nan wajen abin da ya shafi aiki ne ku saba ma liman wajen ayyuka amma kuna iya saba mai wajen niyya wa inna ma li kulli imrin ma nawa amma wajen aiki ka ku saba in ku saba liman in kun kun yi ruku kafin liman ba ku da sallah kada mutum ya zamanto wal liman ko ya zamanto abokin liman ko sai dai ya zama mai tsare shi ya zama tsanin liman sai ya zamanto sai liman ya yi ruku sannan ya yi sai liman ya yi sujjara sannan ya yi sai liman ya dago sannan ya dago a kan shi nan wajen aikin nan hmm. sai fadilla ko duk abin da ya shafi ayyukan sallah cewa ne eh kamar wani aiki ke nan namu ta biyu na ɗan zaɓa E, eh, kamar wajen wani na abin da ya shafi ayyuka na mustahabi in liman bai yi ba kai babu wanda ya hana kai za ka iya yin kayan ka liman ya saki hannu kai za ka iya san hannu a shi. liman ya ji yin zaman iftira kai kana iya yi an gani duk da shekul islam ibn taymiya shi nashi fatawan yace idan kana bin liman baya istiraha to kai maka aje istirahan ka shine fatawan shekul Islam Ibn Taymiyyah kan matsala din an gane ku shi akwai wata fatawa da daga na Albani wanda ya saki wannan magana din gaba ɗaya cewa in ka zo ka tarar da liman ga irin yadda yake kawai ka bi shi biya bil mi'a malamai ba su saka mai wannan fatawan ba ka zo ga liman ya saki hannu to shi ma kawai idan ka ka shi shi ma ka saki hannu in baya istira kai maka bar istira in baya kaza duka bai kamar ka ce mai rauni na za ya tsara ladin bidiyo a kai ma to zai sa wani biyayya ne ga liman shi ya sanya biyayya har ga mustahabi an gani amma abin da ya fi tabbata biyayya yana kan wurin da yake na wajibi ne kawai an gane wannan ko na'am innama li kulli imrin ma nawa kawai kowane mutum abin da ya niya yake samu faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih yawa duk wanda ya kasance hijiran zuwa ga Allah ne da manzansa yi hijratuhu ila Allah wa rasulih to sakamakon hijiran yana nan zuwa ga Allah da manzansa wannan kayan hijiratu li duniya yusiba duk wanda ya kasance hijiran don duniya ne dan ya samu duniya ya sa ya yi hijira wani ne mara'ati ko mace ce yake so ya aura sai ji labari ta yi hijira sai ya bita ba dan Allah ya yi hijiran nan ba sakamakon hijiransa yana nan zuwa ga abin da ya hijira domin sa A gani in ya yi hijira domin alkhairi ne ya samu alkhairi in ya yi hijira domin sharri ne ya samu sharri Allahu a'lam rawahu bukhari wa muslim hmm. masha Allah an yi karatu wa alaikum salam eh na'am babu matsala misali nan ci sakamako ladan misali yana yana ga abin da ya hijira domin sa ya yi hijira saboda ya yi hijira domin Allah da manzansa idza nasahu lillahi wa rasulih ya yi hijira domin Allah da kuma manzan Allah ya ga manzan Allah ya hijira ya ce to bari saboda ya nemi yardan manzan Allah sai ya hijira dan neman yardan Allah da neman yardan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya jira yaya ko kuskure na ma kalmar sakamakon eh, mutane za su ba da yaya kamar ya sakamakon yana da abin da ya hijira domin sa ba ya hijira domin Allah da manzansa zai samu sakamako akan abin da ya hijira domin shi a gani zai samu lada akan abin da ya hijira domin sa Malakum salam.

zai rinja da abin da yake shi ya kurin jayi shi ne shi ne yi irin wani can masu ake wanda ake faɗa da su maka misali a kan ikira eh. wanda ya taɓa zuwa masallaci ai inda liman baya yi kuskure ne sai ma ka dinga yi to idan kuma ka samu liman yana yi ba shi ya yi ta zai yi to shi ne matsalan nan kai kai ke so ya yaɗa da wani wayo to shi ma idan zai kai kake to shi kai ma ka zo wani masallaci ka ga liman na izra za ka yi wa alaikum salam Mm. eh, eh abinda mai ya ce kaga idan mutum yana ya bi la'asar sai ya tuna da yi a ba to kawai nan take kawai ya yanke wannan sallah ya je ya je sallah fara sannan ya zai la'asar hmm. eh. ya zara liman ya yi ruku eh kawai sallah ya matsayin sallah a waje sannan sai shiga ciki sai da sallah la salata fari munfaridin harfar soft. babu sallah ga mutumin da ya ware shi kadai bayan sau sai da sallah to ai ɗaya ne inda ya zama to bai shiga cikin sahu ba shi duk wanda ya zo bi shi ya bi ne a bayan sahu ba sallah dole sai ya shigo cikin sahu irin na masallacin juma'a haka dinnan abubuwa suka zama sai hankali kuri na ya gudu da yin tare tsakanin can da nan za ga akwai gidaje sun fi guda nawa mm. kuma wani zubin ya yi ta suna kafin Aje je can ko sallah za ta riga ta za a iya musamman yana sallan da ake yanzu kuruwar lawa ake karanta sai a kaga kaga hudu ba mai tsawo amma wajen sallah sai a karanta kuruwar lawa ko ko idza ja'a nasrullahi wal fath eh hmm. Allah abin da ya gashi nan Ajiyar sallah shi zai haɗu da zai haɗa sahu ba wani shi zai zo ya koma baya yana jira wani sahu shi zai cika ba bai da sallah ina magana shi da mutum bai sani ba shi yana ganin ko masallacin ne ya cika ya juna da waɗanda suke wuce in dai yana ganin al'adar bai sani ba ya layu kallifin lawu nan sani lawu sa ya sani bai da sallah na'am

shi imamu shafi yana da fahimtar cewa don misali mutum bai yi azahar ba sai la'asar ta zo wato ba dole bane ya jeranta zai iya yin la'asar din shi yanzu daga baya zai azahar din da bai yi ba shi wannan ne fahimtar shafi shi yana ganin ba dole bane wannan tartibu bainar hadira ta yi wa bainar yasir fawaid din nan wajibi ma a zikirin kudura shi ba dole bane wajen shi musafi don mutum ya yi. ya yi la'asar ne zai a za a ba matsala a wurin shi sha Allah eh shi ma aka yi ɗauka ba ya ɗauki fahimtar imamu shafi'i kan matsalar kenan kuma ba babu wannan sun da ya zo ya nuna dole ne sai an yi wannan ajiyar ƙarara sai dai gaya kamar yadda aka ce mustahabbin to akwai nasin da ya nuni akan mustahabbancin hakan shine wannan sallan da annabi ya yi din na lokacin lokacin yakin ta kaga ai rana ya faɗi bai samu ya yi la'asar ba ga magariba ta yi shi ne sai annabi ya zo ya yi sallar sai da ya yi sallar la'asar sannan sai zo ya magariba. da shi ne malamai suka fitar da istin badi a kai na jeran ta wato a aikin annabi ne ba umarni ba ne aikin annabi al-mujarrad yana hukunta istima shine mazhabin shafi'i insha Allah usbana man nama an as-sala'a aw nasiha fa yusalliha mata zakara shi ne kuma shi imam malik ya kafa hujja kai duk wanda ya bacci daga sallah ko ya manta ya yi duk da ya tuna a ga duk da ya tuna kawai ya sallah hmm. shi da zahirin wannan magana ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد illa لا إله إلا أنت أستغفرك